من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an gane تو وبالكلام wa يا kalami في ya faɗi shi mai rantsuwa shayi na 240 muna cikin muktasar halil juz'i na farko wa bil kalam abadan ya faɗi ya yi mai magana har abada inda yake wallahi la ukallimu fulana fi la kallamahu al ayyama inda yake bai magana da wani an kwanuka bai magana da shi ayyama har abada in ya magana shi ya faɗi au shuhura ko ko la kallama hu shuhura biye magana shi har abada ya faɗi wa salafatun wato uku su sun kalizince shi uku ɗinan na watanni ko shekaru fi ka ayyamin yadda yake ka ayyamin wallahi yan rantsi ne magana da wani ka ayyamin yan kwanuka inda iya iyali to wannan in yi magana da shi da wata ɗaya zuwa wata uku ko da shekara ɗaya zuwa shekara uku don zuwa aƙalin jani na an hako mama wahal abin tambaya shin ka zalika haka abin ga yake a cikin yalin sai bari magana da shi cikin waɗannan kwanuka guda abin nan watanni uku ko shekara uku inda su wala yana kawar shi mawa ne la'ajaran nan wallahi ina kaurace shi don na ga harkar ni tsakanin da shi abin da bai da kyau don hijiran da zaa ko hmm. aw shaharun ko ko wata hmm. ko ko wata guda da zance da a dauke shi bisa ga urfin jama'a to sai an kai ne ya lubince shi shi mai rantsuwa inda ya rantsi bai magana da wani to shekara guda ta limce fi yinin wa zamanin wa asarin wa daharin inda ya rike mai magana da shi ya filin ko ya rike mai magana da shi zamanin ko ya rike mai magana da shi asurin ko ya rike mai magana da shi daharin shekara guda ya salli zama ya haɗi wadda ma yau sahu in yayi aure da abin da ana iya buɗe shi gabanin bina'i ko adal bina'i aure da gairi nisa'i ko ya aure da matar da ba ita cancanta da shi ba ina na shi da aka zauwa janna yace wallahi zan yi aure sai aure ne nake sai ɗaya sai bi wata mata wadda ka sha buɗai wadda iri ne inda cikin cinci ake bi almanta wai don kashi ka fara to haɗa mai ya faɗi bai aure ba bai aure ba eh ko ko mi ko ba su da aure abinda aka budewa gabanin bina'i ko bayan bina'i bi ma kuma fi ne ga shari'a bai ba ko an san ina matar ta karin yanzu a ko in kuwa almata an san matsuwa ta to dan me zai yi haka nan bai safara ha maganar halin ta tashi muka yi ko maganar tsantsuwa muka yi wa kasa karkasa kiyasan fasida man ja Allah babai na baban wahida a ah, ah, ba shi a wani hmm. ya faɗi ya durtin ya sha ƙasa wa bi zamanil wajhi inda ya lamunul wajhi fi la takafalu yace wallahi ban lamunin wani ni dai in wani na zan lamuni in biya kuɗi wallahi ban lamuni an ka ce to duba ne sai dai ba kalamun ne kai ba to imai lamun alwajahi yace in wannan yana ka yana yi sai sai kotu an ka ce ni kaka ce to shi lamun alwajahi zai shi wanda ya lamun alwajahi in an ka rasa wannan ya boye ya ce ya ta gudu ka jin kuɗi to sai ta zaka fara amma in ya yashri adam al-gurbi in bai sharɗanta cewa to in ko ya gudu ko ban biya ku lallabe da ita ina mun ce na riga na rantsuwa ko ya gurban biya alƙali ya dan mai an ya kuɓuta bai ka fara wanda ya rantse bai lamuni bai lamuni ga zaidu wa bihi ya wada da lamunin mu zo ga wakili fi la arbar lahu inda ce ban lamuni ne sai izo wakili zai ce to lalle kam kai kan ina lamunin ka amma shi ban lamuni wana na lamunta da wani maza in ka na min tihi in wakilin ga daga waje na hito wai ta in ya san wakili ne na ko ko ko bai sani ba in yadda ba ya sani ya faɗi shi an kai tawili ba ko guda wahabi ma zanan su ƙala wuli gari wanda ya ce wannan ya ce ya ce to ka ja ya ce mina na ce to sirri na don Allah wani ka kwaɗan kuwa ke da lahi da la ilaha illa kowa bai ji ta jawa a rantsuwa ko bai rantsuwa ba an ka tsere nan sai ya yi zamne yana ta ɓoye magana sai ɗaya ji wannan ba labarin da yadda ai kuwa ban yi sun magana ga wani ya faɗi ta ga wani ba in ba ni ba <laughs> ma zanen tuƙa da wuni gari da sai ta zaka fara eh eh sai ka dai za ka fara in dai an haga da kun yi asiri da shi an haga da ya faɗa maka ka sani ka fara za ka yi ai asiri ba wani abu ba su yi da ya tsirar lahu wallahi yana ɓoye shi bai faɗi nan da shi a jawabi yayi Waɗanda Habibu ala'ina na isa na a kan lamsu ta ta tafi ina. ta yi ta toku ta gare. Ta ce maigiran ya keke ya ce, ya ce biyallayhi magana da ke sai ki yi a binan fete-fete. Ya ce ki ban wuri, magana da ke sai ki yi eh ya yi magana amma wa ya sa ƙaunar hula ubali bada alƙaunin akara la kallamtuka ta tabda ali wannan ana abin zai ce in dai wani na wani ce in ce wallahi ni ban magana da kasi in ka fara da yau ban ko magana yau sai ka fara sai ka fara sai ce ba shi sai na kasai an ka zo ana nan iya gane kawo da kai shi ma ya kawo da kai ran nan sai to kusa gare na ta wani ban da kula ba in dai don ne kake ni ban kula ba ka gane ko to wagga magana da yayi walaysa qawluhu la ubali bad'a wagga magana ba fara magana ta ba ne to fara ga magana da daban hatta tabda'ani sai ka fara ne hmm. ya haɗi rubuta daras wa bil iqalati hila da laka ma haqqihi a in lam tahi wanda sai mai wani abu cewa ne kudin kayan nan nika so Ya yace wani to man da kuɗi yanzu Ya ce to abin da za a yi duk abin da kai je kai wallahi ban bar maka ko ko sule ban bar ma haƙƙina sai an biya da su duk don na gane dai abin da ƙeta ta wallahi ban ba ma ko sisi cikin kayan a ce aban ce ka rage min komi ba ara na al'amari ya nauyi ya ce to ya ce ka walau na min su nufin ta a shirin hanka sai shi to kawo sai kawo kayan ya sai masu dubu goma bai amsa sai sai an ka tsaya dubu tara ya sai ya ce zuwa ka fara inda bai amsa ba in ya sayo wa kasara eh yanzu kaga ce ya bar manaki na shi sai je za ka fara amma in ya sai dubu goma lahiya lau to ka fara amma banda inda ya jinkita kuɗi alal muktari yace yace ka ba ni sai Allah ka dai miji to ko yaushe aka kai jinkirin shi wannan ba matsala inda jinkiri na wala inda bana malam balam yaziru summa wajadahu makanahu fi ahsihi muna tare da kuwa bai fadi ba inda ta cikin daki ne samu ruwi aji kuɗi ne yato inda aji kudi ga yayi biɗa yayi biɗa ko turbuɗe yayi biɗa yayi biɗa har gari bai gani ba sai ce ke ta ce na miki taho ita billahi la ilaha illa ake kiɗin kuɗin ga mata kai ta ce abin nina na na gida ce a ko nina na da kike ɗauke wallahi ta ce amin gama ne ya ce wallahi kike ɗauke su ana nan kwaran kwaran shi buɗuɗu ba na ya ɓarwa sai bi kuɗi sai bai ka fara ai halin suna eh, bai ka fara Eh? ban ji ba an a ba ta da mahalli ma eh, in yi ya rantse mata abu ya gano shi daga babu hmm. eh? ko su nawa cikin ɗakin ma ya ce ya ta hmm. to fi la في illa خرج إلا haka nan inda miji na abin nan yana ya san mata ta wato mace ta mai yawan hita sai ce wancan ta ce yi ce lillahi ne zuba ta da gida nan sanan gini don na gane kwaram yake kita yawa sai ranar sai shirya yana kallonta ta kankan ta hita mata da mutu to sai sai zuwa kawara ko da ko ya aika mata izini da baya ce ki laifin yi wai dauka shawadi to mu zo la ya azala la amrin fa zada bila ilmin balla ta ce wani ce ta ce na sai ta in je wayina yace babu komi dama ya riga ran ya ce duk inda mata izini wallahi ka ta kara sai mata izini ziyara uwayenta da ta sai ta zai uwayenta ta biya makwabta ba mata umarni sai ta ba ba za a da bila ilimi sai ta kara bai sani ba to wannan bai faɗi ba ya faɗi ya faɗi wadda audihi laha ba'adu bi milkin akara ila ta kanto hazihi dara au dara fulani ana nan rane ci kai wallahi wani gida mun kuma zama ne to sai dawo gidan saboda wani ya gidan na bakaruna ya rinci Allah bai zama gidan nan to sannan sai sai bakar sai sai ba zaidu sai da sai zaune gidan saboda ya zanna zai zaidu ba ya ci hazi dara ba mm. to sai sai zuwa fara ko kuma shiga gidan wani arziki zuwan ga amma illan ya noma damar lahu awo in bai ne gidan matuƙa yana ga wani ba amma in dai tihazin hidara da na ya tsaya kuwa hidara fulani wannan yadda yana kafara abin da dara fulani kawai dara fulani eh. wala yan haibat warai ku wasu harar ɗariƙan ko haɗe yake da shi amma dai gudana zai abu suna mun ta sai muka shi ganga akramakallah Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa sai dai kamin gabatar da wanda zai addu'a kada amanta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah an jima a gidan malam